kamfanin apple ya fito ya nemi afuwar abokan hulɗarsa bayan da ya sha suka kan rage saurin tsaffin wayoyinsa da yake biyo bayan ƙararraki da ya fuskanta da kuma suka daga abokan hulɗa bayan da apple ya fito ya tabbatar da cewa yana rage saurin tsaffin wayoyinsa da ke da matsalar batiri a makon da ya gabata ne kamfanin ya fito ya nemi afuwa kan wannan abu da yake apple ya ce zai rage kuɗin batirin wayoyinsa ga masu buƙatar canzawa kuma zai canza manhajar wayoyinsa da za ta rika nuna wayoyin iphone idan batirinsu na da kyau masu amfani da wayoyin kamfanin apple sun daɗe suna zargin kamfanin da rage tsaffin wayoyinsa inganci ko sauri a duk lokacin da yake dab da fitar da wata sabuwar wayar iphone don tilasta masu amfani da wayoyinsa sayan sabbin wayoyin da ya fitar apple dai ya fuskanci ƙararraki har kashi biya amurka kan cewa yana yaudarar masu amfani da wayoyin nasa.